الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين بايفك أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da Allah madaukakin sarki مع أبو شني da falala da ya bamu damar a nan masallacin anas bin malik a nan unguwar gwallaga a birnin baucin yakubu a yau goma ashirin da shidda ga watan jumada a saniya shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijira wanda ya dace da ashirin da tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya wannan shi ne darasi na na biyar daga cikin darussan littafin da muke karantawa na al-muharrar fil hadith wallafar muhammad ibn abdulhadi allah ubangiji ya rahama ga ibn abdulhadi da dukkan malaman sunna na raye da matattu daga cikinsu idan ba a manta ba mun yi karatu a cikin kitabun tsahara zuwa babin da ya yi magana a kan wani babi ne na ƙarshe? na'am babul miyah wato babi dangane da ruwa tsarkinsa da akasin haka babin da za mu karanta a yau shine babul aniya babin da zai yi magana dangane da al'aniya wato kwanuka da ababen da ake ɗiba ko zuba ruwa a cikinsu ko kuma ajiye ruwa ko abinci a cikinsu ko yin amfani da su domin bukatu na ɗan adam na yau da kullum a matsayin mazubi ko kwano ko kofi ko moɗa ko guga duk wanda yana cikin al'aniya an fahimta bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب الآنية عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق ولم يذكر السابع متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدار قطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يرشي عن البراء وانا حديثي أنكر قودة البراء yana nufin albara ibn azim fala albara'u ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi saba manzan Allah mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu da abubuwa guda bakwai wana hana an saba ya kuma hane mu ga barin abubuwa guda bakwai na ga abubuwa guda bakwai da ya umarce mu na farko bitti bittiba'il jana'iz raka gawa da bin janaza ai mata sallah kuma a binne ta wa iyadatil marid da kuma zuwa ziyarar marar lafiya domin gaida shi da kuma wa ijabati da'i amsa gayyatar mai gayyata da kuma wa nasril mazlum taimakon wanda aka zalunta da kuma wa ibraril qasam barrantar da rantsuwa na wanda ya rantse akan za ka yi wani abu to karka kunyata shi ka yi abin saboda wato ka barrantar da rantsuwarsa wa raddi salam da amsa sallama ko mayar da sallama wa tashmitil afi da gaida wanda ya yi atishawa da yi wanda ya yi atishawa addu'ar da ake yi wa mai atishawa abubuwa nawa kenan bakwai wani hana da kuma abubuwan da ya hana mu an aniyatil fidda ya hane mu ga barin kwanukan azurfa wa zahabi ko wa khatamiz zahabi ya kuma hane mu gabarin zobe na zinariya wal ya kuma hane mu gabarin amfani da tufafin da aka saka da alhariri wadibaj da kuma tufafin da aka saƙa wanda yake da nau'in alhariri wato a cikinsa shine ake ce addibaj shi alharir shi ne alhariri mai zaman kansa addibaj wani nau'i ne daga cikin nau'uka na tufafin alharir na musamman alhariri gamammen suna ne dibaj kuma wani nau'i ne daga cikin nau'uka na alhariri walƙassi da kuma wani nau'in na tufafin da aka hada wato auduga da alhariri aka taka addibaj zallan alhariri wato zallar wato abin da aka saka da zaren zinariya shine alhariri to aka ce addibat wanda shine zallarsa amma wani nau'i ne daga cikin nau'ukansa amma ana iya surka shi da wani abin daban kamar a hada da auduga ko da wani daga cikin sinadaran saƙa sai a kwaba tare da zaren zinariya sai a saƙa wannan sunansa alkasti duk annabi sallallahu alaihi ya hana wal istabraq ya kuma hana amfani da wani nau'in wanda shi ma daga cikin nau'uka ne na alhariri amma shi mai kauri ne kuma na musamman don haka alhariri annabi sallallahu alaihi ya hana amfani da shi kwata-kwata da kuma nau'ukan alhariri wanda daga cikin nau'ukan akwai addibaj akwai alkasi akwai al-istabrak kowa ya fahimta walam yadhkuri sabi'a amma bai ambaci na bakwai din ba a cikin wannan riwayar saboda idan ka kirga bayan ya ce ya hana mu abubuwa bakwai sai ya faɗi kwanukan azurfa ya faɗi zobe na zinariya ya faɗi tufafin alhariri ya faɗi nau'in tufafin alhariri na dibaji ya faɗi nau'in tufafin alhariri na istabrak ya kuma faɗi na shidan nau'insa na alkassi saura guda ɗaya bai faɗa ba wannan hadisi imamul bukhari da muslim duka sun ruwaito wa hadha lafzul bukhari wannan lafazin da kaji na bukhari ne wa fi lafzin wa fi lafzi muslim amma a cikin lafazin riwayar imamu muslim wa an shurbin bil fidda ya kuma hana shan abu a cikin kwano ko tasa ko mazubi na azurfa an fahimta duka dai akan guda shidda ɗin kaɗai akwai riwayar da ta zo da cikon na bakwai ɗin shine wa anil mayafir an ko wa anil mayafir shi yana cikin wata riwayar ta daban ita ma daga cikin wato ɗayan cikin sahihain amma ita ma ta inganta almayasir shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda shine zai zama na bakwai amma baya cikin wannan riwaya shine wani nau'i na wani wato abin da ake sakawa shi ma da alharirin amma ake sa shi a matsayin sirdi wanda za a ɗora a kan raƙumi ko doki don a hau ko a sa a cikin abin nan ko a sa shi a matakalar wato sirdi ɗin wanda masu takama da masu sarauta suke iya hawa ana fahimta to kenan in kayi a takaice kana iya cewa sirdin babur ko sirdin mota ko na keke a kawo yadin da aka sa da shi ɗin ya zama akwai nau'i na alhariri ana fahimta shine almayatir to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما an kuma karfo daga Huzaifa ɗan al'yaman Allah ya ƙara yarda ga Huzaifa da shi da babansa al'yaman. yaman annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal cewa annabi mai salati da salamar Allah su tabbata gare shi ya ce la tashrabu fi aniyati adh wal fidda kar ku riƙa sha a cikin kwanukan zinariya da azurfa wala kulu fi sihafiha kuma kar ku rika ci a cikin su. fa innaha domin zinariya da azurfa lahum fi dunya nasu ne a nan duniya walakum fil akhirah ko kuma naku ne a lahira an hana ku amfani da shi a duniya kwata-kwata a matsayin mazubi da abin sha an hana su amfani da shi kuma a lahira don haka ku anan kar ku taɓa domin a can za ku samu su kuma a can za a hana su an fahimta muttafaqun alaihi wannan imamul bukhari da muslim duka suka ruwaito wa an ummi salamata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an kuma karfo daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qalat ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah mai salati da salamar Allah su tabbata gare shi ya ce allazi yashrabu fi ina fidda duk wanda ke sha a cikin mazubin da aka yi da azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam ba abunda da yake kwankwada a cikinsa sai wutar jahannama muttafaqun alaihi aidan wannan ma bukhari da muslim suka ruwaito an ji waɗannan hadisai guda uku ga sharhinsu a cikin wannan hadisai mun ji an ce annabi sallallahu alaihi sallama ya yi umarni da ittiba'ul jana'iz aljana'iz jam'i ne na aljanaza ma'anan aljanaza da larabci shine annash wato makarar da ake sa gawa a cikinta ko kuma almayyit ita gawar da kanta gawar sunanta aljinaza makarar da ake ɗora gawa a kanta ko ta gida ta gargajiya ko ta asibiti sunanta annash ita ma duka sunansu aljanaza don haka annabi sallallahu alaihi sallama ya yi umarni da ittiba'ul jana'iz shine as-salatu alaiha wa tashyi'uha ila an tudfan an fahimta shine a yi mata sallah sannan a raka ta har zuwa inda za a yi bankwana da ita a binne ta a rami ku dawo wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi daga cikin umarninsa guda bakwai sannan ya umarni da iyadatul marid iyadatul marid shine ziyaratuhu sannan ya umarni da ijabatu da'i ijabatu da'i shine talbiyatu da'watihi ila walimatin wa nahwiha shine ka amsa kiransa da ya kiraye ka na gayyata ko zuwa walima ta cin abinci ko ta liyafa ko wani biki ko wani mitin ko menene matukar a cikinsa akwai cin abinci idan ya gayyace ka to ka amsa ana fahimta sannan kaji an ce nasrul mazlum nasrul mazlum shine i'anatuhu bid difa'i anhu aw akhdhi haqqihi lahu a taimake shi ta hanyar abinda zai cutar da shi a kare shi a taimake shi ta fuskar abin da ya fi karfinsa a kwata masa shine ma'anan nasrul mazlum kaji an ce ibrarul qasam karku ce ibrarul qasm al shine rabon kwana tsakanin mata amma al shine shine rantsuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a rinka barrantar da mai rantsuwa idan dan uwanka ya ce wallahi wani ba za ka mun kaza ba to karka masa wallahi wane sai ka kayi kaza to kayi saboda kar ka kunya tashi ka dora masa kafara to ka barrantar da wannan rantsuwar kar ta sa yayi kafara yayi umarni da tashmitul afi ma'anar at-tashmit shine addu'a bil khair a larabci asalinsa an ciro shi ne daga ashamita ashamita kuma shine qa'imatu shay duk abinda yake kafar wani abu da za a dora shi akai shine ashamita to da larabci an ari wannan kalmar ne saboda wanda yake yi wa mutum gaisuwa bayan ya yi atishawa kamar ya dora kamar yana masa addu'a ne akan Allah ya daga shi ya dora shi akan wasu kafafu na alheri ana fahimta shi yasa ake ce wanda yayi wa dan uwansa yace yarhamukallah idan yayi atishawa to kamar yana masa tashniti yana dora shi akan alheri ne da yace aniyatul fibba da yace na hana an ana yace fi daga wannan na hana an iktinadiha ya hana mu rikonta ajiye shi ta kowace fuska addibaj nau'un ummin lubsil harir min libasil harir alqatsi siyabun min kitalin makhlutun bil harir al-istabrak nau'un hasanun min addibaj ghalib sannan da yace sihatiha jami'ina as-sahfa as-sahfa kuma shine as-sahnul kabir alladhi yudau fihi at'am akuna jin wannan larabcin yujarjiru ma'anan abin nan abin nan at-tarjiz yujarjiru shine abin nan eh, eh, sharabul mutawatir bi haythu yusma'u min ash-sharibi sautu shurb mutum yana shan abu har kana jin kwaf kwaf kwaf ba shine ma'anan kwankwada ba to ma'anan shine yujarjiru da larabci kenan da sai da muka ji a dunkule abin da suke karantarwa shine shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ga wannan al'umma ta game dukkan nau'uka na alheri alheri ta fuskar duk wani abu mai amfani ya koya wa sai yadda za su samu duk wani abu mai cutarwa ya koya wa sai yadda za su guje shi don kar su cutu ko wani ya cutu to za ka ji kaɗan a wani hadisin ka ji kaɗan a wani hadisin ka ji kaɗan a wani hadisin in ka haɗa su gaba ɗaya sai ka ce shine alhadiyun nabawi shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ayi ko kar ayi to kaɗan daga cikin irin waɗannan shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da ke kunshe cikin wannan hadisi na waɗansu alherai guda bakwai da ake so musulmai su ƙarfafa kyautata dangantaka tsakaninsu ta hanyar yinsu sannan kuma ya faɗi abubuwa guda bakwai su kuma waɗanda ya hana saboda suna da illa ko dai ga mutum shi kansa a karan kansa a lafiyarsa ko ga tsakanin mutum da ubangiji a addinance ko kuma a tsakanin mutum da wani mutum kaga duka dai alheri ake koyarwa to daga ciki shine ka ji waɗannan abubuwan da aka faɗa wanda duka mun yi bayani a kansu ko to sai abubuwan da muke fahimta a cikin a cikin waɗannan hadisai idan ka tara su <clears throat> na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan wato lallai murinka zuwa gaida mara lafiya yana ɗaya daga cikin al'amura masu girma a addinin musulunci shine idan ka ji wani baya da lafiya ka je ka gaida shi don ya tabbata ma cikin wata riwaya a cikin sayin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tuhume ka idan wani ya yi rashin lafiya baka je gaida shi ba kuma baka da uzuri Allah ya ce na yi rashin lafiya ka ki ka gaida ni wani abin zai ɗaga wa bawa hankali ya ce ubangiji kai ne za ka yi rashin lafiya ya ce wane ba ya yi rashin lafiya ka ki gaida shi ba inda ka je wajen da ka same ni a wurinsa don haka duk wani mutum musulmi mumini da ya rashin lafiya wajibi ne akan musulmi su je su gaida shi yana daga cikin haƙƙoƙi guda shida na musulmi akan musulmi kar ku riƙa wasa da wannan abu na biyu shine umarni da wannan hadisi ke yi akan idan mutum kwana ya kare to a nuna ana tare da shi a nuna ɗan uwantaka bata ta ƙare akan mutum yana da rai a ci amfaninsa ya bayar ko a bashi kaɗai ba ya mutu ma ana tare da shi ta yadda za ku haɗu da yawa a yi masa sallah sannan a samu wani yanki masu yawa daga cikin ku su je su masa rakiya har a je a binne shi saboda gata ce mafi girma da za a maka a matsayinka na musulmi don duk gatan da za a maka kana da rai ana tsammanin kai ma za ka bada wani abu ne. ko kuma idonka zai gani ya san an maka amma a maka baka san an maka ba baka nan ka mutu ai ba gatar da ta wuce wannan to kowane musulmi ya cancanci a masa haka kar a yi wasa da wannan a raka gawa da yin sallar janaza tana iya zama farali tana iya zama farali na kifaya tana zai zama fardu ayin idan ya zama dolen ka ne mutum ya mutu maka kuma kai ne za ka yi masalla kaga wajibi ne ba za ka tafi ka gudu ka bar shi ba sannan dole ka tona kabarinsa ka sai da za ka yi ka haka ko kai kaɗai ne amma yana zama fardu kifaya idan aka sanar za a yi sallar gawa kuma a waɗansu to nan ba wajibin ka ne wajibi ne dai naku a dunkule idan waɗansu suka yi sun ɗauke wa sauran an fahimta sannan umarni a cikin wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani mu yayi atishawa mu ce masa yarhamukallah wannan ya zo a cikin wata riwaya ta Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza afasa ahadukum kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah yace idan ɗayan ku cikin musulmi yayi atishawa to haƙƙi ne akan kowane musulmi da ya ji shi sai ya ce masa yarhamukallah don haka shi nan da ya ce kana haƙƙan ala kulli muslim waɗansu cikin malaman sharhin hadisi suka ce nan ba kamar sallama ne idan mun zo shiga wani ya yi sallama ya ɗauke wa sauran ba a'a in mutum ya atishawa duk wanda ya ji shi sai ya ce rahamukallah don haka yin ana na ce atisha kowa sai ya ce mun yarhamukallah har wanda zai zo ya ji ni a cikin sautin karatun baya nan don annabi sassana ya ce kana haƙƙan ala kulli muslimin sami'ahu ba ka duran da a ci atishawa ina bin ku bashi abu na hudu shine umarni cewa idan ɗan uwanka ya rantse to karka wulakanta rantsuwarsa wane ka yi mun abu kaza ka yi mun alfarma kaza mana sai ce a ah, ni gaskiya ban da lokaci sai ce wallahi sai kayi mun wani ha ba ni da kai din wallahi sai kayi mun har ka nan to ba zan yin ba to ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da rantsuwa a to zan yi wannan shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar saboda idan ka ce wallahi sai kayi kuma har cikin zuciyarka yazo bai ba sai kayi kafara to da ka dauka shi na gari ne ashe ba haka bane kaga sai kayi kafara don ka cire shi a layin nagari kuna fahimta A mana fa akwai fa'ida kar ku rika yawan haka don wani ya kira ne ya ce wallahi da ya ce ka sai ka zo a ba samu zuwa ba <laughs> kuna fahimta yawwa idan ka san abin da ka tashi zai yiwu kuma ba abu ne da za ka tashi a cikin haraj ba Allah ma baya samu a haraj balle kai ka sa wani a cikin haraj kuna fahimta sannan abin da ka tambaye shi zai iya ka samu abokin ka wani ban kaza na kuɗi sai ce ka zan yi kaza mai ce wallahi sai ka ban a'a wannan hadisi bai shafe ka ba in ba haka ba kun dinga karɓar kayan mutane kenan da wannan hadisi abinda ka san da cewa mutum zai iya ya fi karfinsa kuma yana da dama shi ake rantsewa kuma ba kowa ake rantsewa fa sai wanda ka san da gaske zai maka don ku tabbas idan ka faɗa bai yi ba fa sai ka yi to ka ku irin waɗannan mutanen kaɗan ne wanda ka tabbatar idan ka yi hakan zai maka to ku kuma don Allah ku zama nagartattu ta yanda mutumin da ya san ya kai ya rantsuwa a kanka to ka nuna ya kai din musamman akan abin da kafi karfinsa kuma kai ba za ka takura ba ko kuma masu roƙo kar ka takura dan uwanka da abin da ka san ko ka rantse za ka takura shi ne idan aka faɗi abin da ba zai yiwu ba ka ce a'a wani kai hakuri wannan hadisi bai hau kaina ba fa'ida ta gaba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa idan mutum yana cikin halin kakanika dole mu taimake shi matukar musamman wanda yake cikin hali na cutar wani zaluncin wani danniyar wani babakeren wani ka zo za ka wuce sai ka ga wani yana cikin wato wato an buge shi wasu suna suna suna dukansa za su kwace masa wani abu sai kawai ka wuce ka ce ba ruwanka a'a nasrul mazlum kenan ka taimake shi wajen kwata masa haƙƙinsa ka ga wani barawo ya daki wani ya kwace ya ɗauki waya zai gudu to nasrul mazlum shine ka bi shi da gudu ka kwaɗe shi ka kwato wayar amma kar ka kwaɗe shi da ƙarfi sannan wasu sannan yana daga ciki kuma shine wato wani kaga wani haƙƙinsa da ya makale a wurin wani kuma kai kafi karfin da zaka iya karɓa masa na kuɗi ya yi aiki ko ya yi wani abu na sana'a to ka taimake shi ka karɓa masa wannan haƙƙin yana daga ciki shine wato kai a matsayin ka na uba an zalunci yarka ta zo ta kawo ƙara kuma ka ce ni ba zan zama dattijon banza ba ta shi ki koma a'a in dai zaluntar ta aka yi ka tsaya akan akan haƙƙin sai ka kwata mata ya shafi yarka ya shafi kanwarka ya shafi duk wata musulma wadda ka san cutar ta mijinta yake yi haka kuma wajibi ne ka taimaki mijin da matarsa ke cutarsa ya eh, akwai irin su ma'ai sannan yana daga ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akaka zaliman aw mazluman un shi yayi cuta ko shi aka cuta ka taimake shi ka taimake shi idan shi yayi cuta ka hana shi cutar don kar ya sha ta zo masa wuya ta kai shi wuta ka taimaki wanda aka cuta domin ka kwatan masa haƙƙinsa abu na shida shine wannan hadisi yana umarni da cewa mu amsa kiran gayyata idan aka gayyace mu idan gayyatar ta aure ne gayyatar cin abinci to wajibi ne ka amsa sai in kana da uzuri don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai amsa gayyata ba ya saba mun ni abul qasim kaga babban magana ce in dai aka gayyace ka walima walimar aure amma walimar da ba ta aure ba to ita zuwanta mustahabbi ne walimar aure ita ce take da wannan hadisin ana fahimta sai dai idan baka da idan akwai uzuri sai ka sanar da shi cewa akwai uzuri ka yi hakuri amma ka yi shiru ko ka amsa an yi tsammani zaka zo ana ta jira ba a ganka ba wannan saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bayan zuban mutunci sannan kuma umarni ne a cikin wannan hadisi da cewa wato idan aka yi maka sallama to ka amsa sallama wajibi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza fayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan ka zo sallama sallama din sunna ce inji mafi yawan malamai amma amsa ta tunda ya zo a cikin hadisi to nan wajibi ne amma idan gida ne ka je to shi nan yin sallama wajibi ne wa idza dakaltum buyutan fa fasallimu ala ahliha la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum ni su wa tusallimu ala ahliha wannan wajibi ne in ka zo gida ba za ka buɗe ka shiga ba sai yi sallama amma ga mutane suna zaune kawai za ka wuce salamu alaikum wannan sunna ce ba wajibi ba ne duk inda ka ga mutane sai ka yi musu sallama a'a amma su wajibi ne idan kai su kuma su dakatar da abin da suke so amsa maka an fahimta fa'ida ta gaba ita ce wato sai kuma abubuwan da aka hana na ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne sa zoben zinari wannan ya shafi maza ne kadai sa zoben mene zinariya amma mata su ya halatta su sa na zinariya namiji bai halatta ya sa na zinariya ba amma yana iya sa na azurfa annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana da zinariya ta yana da wato zobe na azurfa amma sa zobe na zinari haramun ne ga maza ta kowace hanya ga mata ya halatta fa'ida ta gaba ita ce wato wato um, ya haramta a ci ko a sha da kofi ko da kwano ko da tasa ko da plate na zinari ko na azurfa shi kan da azurfa da zinari haramun ne ci ko sha ko cokali da su ga maza da mata duka matukar kai musulmi ne to duk matsayinka akwai abin da shari'a za ta dakatar da kai duk yadda kake ji ka kai akwai abin da Allah zai ce bai yadda ka taba ana fahimta to duk darajarka da duk kudinka ba za ka zauna akan kushin ɗin da aka yi da zinari ba haramun ne ba za ka kwanta akan gadon zinari ba haramun ne ana fahimta ba za ka sha ruwa ko cokali ne ko allura da za a tsikara maka a jikinka a ce na zinari ne haramun ne ana fahimta wannan maza da mata duka suna da iyaka a kai an fahimta ko sannan fa'ida ta gaba ita ce haramun ne wato fa'ida ta gaba ita ce ya halatta idan mace ce ta yi amfani da wato zinariya da azurfa a wajen tufafi ta sa alhariri da ji an hana maza ɗin nan ya halatta gare ta ta sa zobe da kayan eh, ado na zinariya da azurfa dukansu ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaga su yace inna hadaini kaga wannan zinariya da azurfa yace haramun ne ala zukuri ummati akan mazan al'ummata shillul nisaiha amma halal ne ga mata fa'ida ta gaba ita ce malamai sun yi saɓani akan abin da ba zinariya da azurfa ba amma suna cikin abubuwa masu daraja an hana zinari da azurfa wajen cokali amma cokalin diamond fa kuna fahimta da pearl zabarjadi da yakutu da murjani da sauransu su kuma fa ya halatta a yi amfani da su kuna fahimta ko a yi maka zobe da shi amma ba na zinari ba ko a maka gogul ɗin ido da diamond kuna fahimta wannan malamai sun ɗan yi saɓani a kai amma maganar jumhuri shine ya halatta saboda ba wanda ya isa ce ya haramta sai Allahu rabbul alamin sai Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to da Allah da manzonsa ba su ce wannan haramun ba ne? wasu malamai sun ce haramun ne min babu aula tunda su suna da tsada sama da zinari da azurfa ana fahimta waɗansu malaman suka ce a'a baka kiyasi a nan saboda Allah ba ya haramta su don tsadar su bane Allah ya haramta saboda su ana amfani da su a matsayin kuɗi ne kuma ɓata kuɗi ne sauran abubuwan su ba kuɗi ba ne sai dai ka sai da su su kuma a yanda suke su kuɗi ne don haka bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta a yi amfani da kuɗi wajen wannan abun kaga kaga eh, eh, barna ce da nuna isa ta ƙarshe sannan kuma saboda su ne Allah ya faɗa za a yi abubuwa da su a cikin aljanna an gane ko don haka tunda aka ce lahum fi duniya wa lakum wa lakum fil akhirah kaga su ne annabi sallallahu ya ce naku a aljanna to sai zama da su kadai din ake ake nufi wannan magana ta fi karfi saka wanda Allah ya bashi kuɗin da zai iya tsana wancan ya tsana abinsa kulman harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati amma kuma fa abin da yafi abin shine rage wato tsanani a cikin abin da ya shafi kawar duniya mutum ya takaita ya yi daidai ruwa daidai gari saboda a daidai lokacin da waɗansu suke faman abin da za su ci da abun magani da wane ne kai kuma ka ɗauki abin da zai iya ɗaukar nauyin abincin mutum dubbai ka sashi kawai a idonka ko kawai ka sashi a matsayin zobe ko ka yi wane ne wannan in dai har mutum yana ji da wani abu na na da zuhudu to zai rage wani abu ko da yana da hali sai ya haƙura ya bar shi saboda in ya je lahira a masa da babban a bashi babban kasu amma ba za ka ce masa don yayi ka ce haramun ba ya halatta daban ya kamata daban ka bai kamata ba ne amma ya halatta fa'ida ta gaba ita ce wato ko da ba alhariri zalla ba duk abin da aka kwaba shi da alhariri ko yake kama da shi kaman katsiyi kaman istabarak kaman dibaji duka shi ma ya haramta kamar yadda muka ji fa'ida ta gaba ita ce muna karku manta cewa muna cikin kitabu bahara ko bayani akan mai tsarki ba an haramta sha da ci a cikin zinariya da azurfa ba to wani shi butarsa ta zinariya ce ko butarsa ta azurfa ce ko kuma famfonsa ko shawarsa akwai wannan wasu daga cikin masu leke-leke sun gani da yawa waɗansu manyan masu kuɗi a duniya waɗanda suke musulmi ne ma suna da shawa na zinariya kai wani inda yake tsuguna ya kashi ma da zinariya aka yi na san kuma da yawa daga cikin sun gani to an hana sai mutum ya yi tsarkin ya yi ko bai ba kun gane magana sai ya yi alola da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana alolar ta yi ko kuma ba ta yi ba waɗansu malamai suka ce ba ta yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa huwa duk wanda ya abin da muka hana shi to an mayar masa annabi ya yarda kai ko bai yarda ba bai yarda ba kai kuma sai kai to ba a son alolar wanda ita ce masabar eh, hanabila jimhurin malamai suka ce a a laifinka yayi alolar kamata yi kuna fahimta ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba wa Allah laifin ka yana nan amma a babin fiqhu a alolaka tayi tunda ka zuba ruwa ka wanke wuraren da aka ce ka wanke da me kai wannan kuma kai amfani da haram sai zama haram din yayi lolar ma tayi kamar wannan ya danci daidai ko mutum ya sa kayan alhariri sai sallah da shi to laifin sa alharirin yana nan sallarsa kuma ta karɓo in dai ta cika yadda ake yi kuna fahimta na sha ba ku misali da mutum an yi sallah an yi sujada sai sa hannunsa sai zaro wayar wani sai sa a tasa aljihun a nasa aljihun aka yi sallama kuma kafin a yi salata annabi goma sai tashi ya fita sai gudu sallar ta yi sallar ta yi satar ma ta yi fa'ida ta gaba ita ce wato an hana yin amfani da buta ta zinariya ko kasko ko akushi amma wato menene hukuncin at-tadbib at-tadbib shine a yi walda ko ko anane ana fahimta ko a liƙe wani abu wanda shi ba na zinaren bane ba na azurfan bane amma sai a yi amfani da shi a matsayin sinadarin da za a liƙe a yi welding ɗinsa idan ya fashi shin shi wannan ya halatta idan ɗan kaɗan ne malamai sun ce ya halatta saboda akwai kofin manzan Allah sallallahu alaihi wanda yake shan ruwa da shi sai ya karye sai ya fashe sai aka ce ai ba abin da ake iya yin welding da shi a su a irin lokacin sai dai a narka wato azurfa sai a yi welding da shi sai annabi ya ci gaba da shan ruwa da shi sai na cewa ya halatta idan ɗan kaɗan ne wanda ba don alfarman a sha ba ne da shi saboda a gyara abin da za a sha ne ana fahimta don haka marikin ya balle sai aka sa da zinari ko azurfa sai aka rike aka manne shi to wannan ya halatta an fahimta fa'ida ta gaba ita ce batun riwaya ta shida a riwaya da ta zo da maganar wannan ya ce bai faɗi na bakwai ba amma mun ji cewa an faɗi na bakwai ɗin a cikin wani hadisi an fahimci wannan mu je gaba wa ibn abbas radiyallahu anhuma an karko daga abdullahi dan Abba. Allah ya kare yarda ga abdullahi dan Abba da shi da babansa Abba ibn abdul muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kal cewa ma'aikin Allah mai salati da salamar Allah su tabbata gare shi ya ce ayyuma ihabin dubiga faqad tahura duk fatar da aka je mai ta to ta tsarkaka duk fatar da aka yi wa jima an tsarkake ta akrajuhu dukkan wato abin nan marwaita hadisi wato shahararru sun ruwaito shi aljama'a kenan illal bukhari banda al-imamul bukhari wa lafzu muslim a riwayar imam muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza dubiga al-ihabu faqad idan aka je mai fata to fatar ta tsarkaka وقد تكلم فيه الإمام أحمد وأن الإمام أحمد يأي مغانا أكي أما دي حديث يا إنغانتا يلا تشكين سيو مسلم ورواه الدار قطني من حديث ابن عمر الإمام الدار قطني أتشكين سنن wato ya rawaito kuma ya ce hasan ne Doka da dai hadisi ya tabbata an fahimta abinda wannan hadisi ke cewa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fata idan aka je mai ta ta tsarkaka yana nufi jimar fata ita ce hanyar tsarkake fatar ba sai an wanke ba saboda a cikin jima ma akwai wanki haka wannan kankara da aiki da bugu da sauransu abin da ake wa fata don ta yi kyau a ciccire dattin cikinta ana yin mata haka shi nan ta zama mai tsarki za a iya amfani da ita a matsayin buzu za a iya amfani da ita a yi guga za a iya amfani da ita a yi dukkan abin da dan adam zai iya amfani da shi ya yi sallah ko ibada da shi an fahimta Shi shine ma'anar wannan take a dunkule da kaji an ce ayyuma ihabin ma'anar ayyuma lafazi ne sila ce a larabci ya dullu ala annal hukuma ya shimalu jami'a anwa'il uku ya yi cewa dukkan nau'ukan fata sun shiga ciki da ce yace ma ihadin kowata fata to nan akwai magana sai a gaba za ku ji da ce ihab ma'anan ihab shine aljildu kabla an yudbas duk fatar da aka aka yi fida aka cire ta tana danya ko ta bushe amma ba a je an yi mata wannan jimar ba sunanta ihab in kana so ka gane shine fatun da kuke tarawa lokacin layya sai ku ba da su sadaka kuna fahimta ba a je an yi aikin sunan ba wannan fatar da ka bayar ba sunanta aljildu ba a larabci sunanta al'ihabu kuna fahimta idan ka je aka yi mata aiki aka gyara sai ta zama buzun da za a yi sallah ko takalmin da yi sawa ko shimfiɗin da ake zama a kai sai zama sunansa aljildu ana fahimta wannan shine a gangariyar larabci ma'anan dubiga shine sana'atul dibaga shine aikin yin jima din ka dubiga da mana idan aka yi masa wannan aikin na jima kowa kuma ya san ake aikin jima waɗanda suka sani da ce faqat tahura da mana wato sara tahiran ya zama mai tsarki za ka idan ka zo ba sai ka ce bari ka wanke ba wannan aikin da aka yi masa na jima ya riga ya zama wanki din a gare shi an fahimta fa'idojin da za mu koya daga cikin wannan hadisi fa'ida ta farko ita ce saharatul jildi idza zube hata idan aka je mai ta ta zama mai tsarki an gane wannan fa'ida fa'ida ta gaba shine wannan hukuncin da kaje an faɗa ya shafi kowace irin fata idan na ce kowace irin fata har fatar mushe Abin da aka hana a mushe shine cin naman mushen amma ba a so a yi asarar mushe gaba ɗaya ana so a yi asarar naman ne kaɗai kar a ci amma a cire a feɗe dabbar duk lokacin da kuka akuya ta kasa tinkiya ta kasa ha ba ana sayan fatar ba idan aka zo sayan fata ana tambayar ka wani limami ne yanka dabbar ba ruwansu da wannan don aka feɗe ku cire fatar ku amfana da ita ku sayar kafin ku jefar da mushen kun fahimta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga waɗansu suna jan akuya za su je su sai ce ya za ku yar sai suka ce ta mutu sai ce to ai fatar ku cire mana ta yi muku amfani wannan nuna a musulunci ba a rena kuɗi ko min karancin sa wani zai ce to nawa za a sayar ba a rena kuɗi alaga mata ku ba za ku gane haka ba manyan masu kuɗi su suka san wannan za su gaya maka kuɗi da kaɗan da kaɗan yake taruwa yanzu ruwan sama da zaka ji an yi mamako din nan kamar ruwan famfo yake zuba ko digo ɗai ɗai ɗai yake zuba amma haka za ga ya muku yawa har ya kashe har ya halaka mutane don haka duk wani abu na arziki ko min karancin sa ba a so ka daina arziki don haka a cire a yi amfani da shi ana fahimta da yawa daga cikin mutane na faɗi wannan don ba su ɗauka cewa ya halatta ba ne don haka duk akuyar da ta kasa kaga wani yayar ka barki in yayar sai ka ɗauka sai ka fede sai ka dauka ka cire ka je ka amfani da shi ko ka je ka sayar ko ka je ka buzu kana sallah kana salati fa'ida ta gaba ita ce wato ashe ya halatta yin amfani da fata shi yasa aka ce ma ya tsarkaka abinda yasa wannan shine akwai malaman da kamar masabar hanabila waɗansu ke ganin cewa fata asalinta hadisi ya zo ya hana amfani da fata kwata-kwata ana gane ba to amma wannan bai tabbata ba ba fata ta halatta yin amfani da ita akan kowane irin abu na amfanin ɗan adam fa'ida ta gaba ita ce a musulunci babu keke da keke a cikin babin tsarki menene keke da keke ana maka magana fa akan fata a cikin babin tsarki me ya kawo fata a cikin babin tsarki saboda ana a cikin babin aniya ko ba babul aniya muke bane me al'aniya ba shine kwanuka da mazubin ruwa ba to me yasa aka kawo shi a nan babin saboda ana yin amfani da fata a matsayin container ana amfani da fata a matsayin guga ana amfani da fata a yi gora da ita to idan mutum ya tsura ruwa a gora sai ruwan ya kwana ko ya wuni ko ya yi kwanaki don Allah in ya zuba zai dan ji wari kaɗan ko ba zai ji ba zai ji ya sa ruwan ya zama na najasa bai sa ba saboda karatunmu na baya ashe duk abin da yake kwantena sai ka ji ruwan ya dan amsa ɗanɗanon abin ta hanyar ɗanɗano ko ƙamshi ko kuma launi bai sa shi ya zama ba za a iya amfani da shi ba kamar yadda muka faɗa a baya sai ya zama har ya kai ga ya kwace masa suna kuna fahimta saboda tun da aka yarda mu yi amfani da gora ta fata to aiko idan muka zuba ruwa ba yadda za a yi a ce inda ya jima baka ji alamar abin nan ɗinsa ba to wannan na faɗa saboda kuna sa ruwa a cikin kwano kuna wa a buta kuna sa a gwangwani daga baya ka ɗan ga wani abu buga alolanka da shi ba bukata ba damuwa fa'ida ta gaba ita ce wato fatun dabbobin da ake cin namansu su suna da tsarki an gane idan aka idan dai dabbar yanka ta aka yi to fatar tana da tsarki ko ba a je ne ba saboda kar wani ya ji na ce idan ba a je ne ba bai da tsarki sai ce haramun ne cin ganda saboda ai ba sai an je ne ba ake ci kuna fahimta to duk fatar da take na dabbar da ake ci to fatar mai tsarki ne kamar yadda za a iya cin dabbar haka kuma ana iya cin fatar wannan maganar da ake yi na cewa sai an je ne kafin ya tsarkaka yana magana ne akan dabbar da ta mutu ba a yanka ba ko kuma dabbar da dama ba a ci wannan shi ne karatu na gaba shi menene hukuncin dabbar da ba a ci ita kuma fatar ta fa ku bani misalin dabbar da ba a ci kare ina hukuncin fatar kare da aka je mai fatar aka gyara kuma sai aka yi belt sai ka ɗaura sai ka zo ka shiga sahun gaba ina hukuncin sallaka da fatar ka yi ko aka yi maka malafa ka ɗan kalmasa ta haka da fatar kare za ka yi sallah da malafar ko sai dai ka cire ka yi sallah a haka ana fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu ma ihabin dubi ga duk fatar da aka je mai ta tsarkaka har da fatar mai to ba sai ka cika ba fill in the blank spaces duk abin da ka sani in dai fata ce in dai an je mai ta to ya halatta ayi amfani da ita sabanin da malamai suka yi kadai shine Abu Hanifa ya ce kai da fatar alhanzir <laughs> yace ka shi kan Allah ne da kansa yake fa ya ce yace da wannan sauran malamai suka ce annabi sallallahu alaihi ya ji fa inna hurije kuma ya zo ya ce ma ihabin dubiga fa qattahur don haka ya halatta inda ka samu na alhanzir ka daura sai ka daura idan kai kazami ne fa'ida ta gaba ita ce dabbar duk da ta mutu a bushe ko kuma kamar yanzu akwai akwai ya ta mutu to fa wannan kan ba za a iya amfani da fatar ta ba dole sai in an je ne kuna fahimta ha kuma dabbar da ba a ci kamar kare kamar jaki da sauransu fa'ida ta gaba ita ce wannan hadisi da mu wani istinbadi a cikinsa mai amfani kwarai da gaske shine cewa shin wai tsarki sai da ruwa kaɗai ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihabin dubiga fa tahur a tsari na zamani na yanzu da ake amfani da modern technology wajen je mai fata a yi takalmi a yi sauran abubuwa dole sai an sa ruwa ba dole sai an sa ruwa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tsarkaka wannan ya nuna ashe ana iya yin tsarki ba sai da ruwa ba to wannan ne mazhabar imamu abu hanifa kuma wannan mazhabar ta karɓi wurin shekul islam ibnu taimiya cewa asalin ma'anar kawar da najasa shine izalatu ainiha ita najasar da ake gani ko ake iya ganin launinta ko ake ganinta a zahiri a tasirinta ana fahimta a kawar da ita a daina ganinta ko kuma a daina jin warinta ya zama babu alamarta to abin ya zama mai tsarki ko ba a sa ruwa ba misalin wannan shine kamar jima wanda za a iya yi ba tare da an yi amfani da ruwa ba fatar ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba ta tsarkaka kamar a yi amfani da dry cleaning a wanke tufafi mai najasa amma ba a sa ruwa ba ba da iska mai karfi yake kawar da shi ba in ka zo ka duba za ga alamar da zai babu alamar ta tafi ya tsarkaka kuna fahimta da ake amfani da dry cleaning wajen wanke kafet ko wanke wane ne ba za ka ce an yi fitsari sai mun wanke da ruwa kafin a kai masu dry cleaning ba in suka riga suka yi ya tsarkaka kuna fahimta haka kuma wato kamar tufafi na mace da take tafiya yana jan ƙasa ko hijabi sai ta taba fitsari ko ta taba wani abu na najasa sai ta ci gaba da tafiya Ƙasar da ta bi ya goge shi daga baya ya tsarkake shi ba sai ta wanke ba idan za ta yi sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruku ma ba'dahu tambayar ta wata mata ta yi ta ce mun sa dogon hijabi yana jan kasa yana shiga najasa yace kasar da ta goge mai tsarki daga baya ta tsarkake shi an sa ruwa ba a sa ruwa ba ana fahimta haka kuma idan ka ga najasa a jikin bango an gane wanda ba za a sa ruwa ba sai ka sa abu sai ka kankare aka daina gani shikenan wurin ya zama mai tsarki bangon na ana iya manna hannu idan na turbaya ne a yi taimama da shi ana fahimta haka kuma sanda wanda aka kona ta gawayi kenan nake nufi akwai fitsari da sauransu aka ɗauko daga bola sai itacen najasa ne haka ne ko sai aka za ka kona sai zama gawayi yanzu kana ganin najasar to wannan gawayin ya zama mai tsarki kuna fahimta haka kuma da aka ce idan mutum zai yi tsarki yana iya amfani da hoge ko toilet paper kuma yayi bai sa ruwa ba tsarkin yayi ko bai yi ba yayi ashe dai akwai wurare da yawa da ake iya amfani da kawar da najasa ba dole sai an sa ruwa ba kuna fahimta sai fa'ida ta kusa da karshe shine ashe sana'ar wato dibaga sana'a ce mai kyau da annabi salama ya san da ita shine sana'ar jimar fata ina yawan faɗa cewa duk wanda yake cewa ya nemi sana'a bai samu ba to ga ɗaya daga cikin nan sannan fa'ida ta ƙarshe ita ce tsarki baya bukatar niyya ko baya bukatar musulunci annabi sallallahu alaihi ce duk fatar da aka je mai ta tsarkaka waye je mai annabi ya faɗa to fatar da aka kawo daga Amerika kana iya alola kana iya amfani da ita ka daura kuma ba za ka ce arne ne wanda ya wannan bel din ba kuna fahimta haka kuma duk fatar da aka kawo daga ko ina ta kasar da ba ta musulmi ba kuma ba musulmai bane suka yi shi aka mai da shi wani abun da mutum zai yi amfani da shi za ka iya amfani da shi a matsayin abun alola ko abun sallah kai ko buyu ne suke yi na sallah suka kawo maka shi ka sa ka shimfiɗa kai sallar ka da shi duk da cewa su ba za su yi sallah a kai ba amma bai hana ka kai kai sallah a kai ba kuma ba sai ka wanke ba kuma ya nuna cewa kayan da aka karba a wurin waɗanda ba musulmi ba shi abin yana da tsarki sai dai in ka gana jasa wani zai je gidan inda ba mu zo ba sai a bashi tabar ma ya sallah sai ce ai ba na musulmi ba ne?" ya halatta ayyuma ihabin dubira faqat tahur abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh